Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafa sadarwa intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Sarrafi da hashin gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Rundunar sojan Najeriya tana ci gaba da fafata domin daƙile ta'addanci. kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula ciki har da 'yan mata 'yan makarantar Chibok da 'yan kungiyar Boko Haram suka sace. Jiya Asabar daraktan yada Labarin ma'aikatar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ya wannan furici a wata hira da muryar Amurka. General Rabi Abubakar ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da yunkurin gano 'yan matan da suka ɓace domin maida su ga iyayensu ba. ya yi wannan furucin bayan da ya yi watsi da faifan bidiyon da aka gabatar da ke cewa shaida ce 'yan matan suna nan da rai. General Abubakar ya bayyana gabatar da wannan faifan bidiyon a zaman nuna takaici daga bangaren 'yan yakin sa kai a saboda matsin lambar da rundunar soja take ci gaba da yi musu. Ya ce ba a tantance sahihancin faifan bidiyo na baya-bayanan da 'yan kungiyar Boko Haram suka gabatar ba. Haka kuma General Rabi Abubakar ya yi kira ga kafofin yada labaru da kada su tsunduma ko kuma jawo rundunar soja cikin cece kucen kafofin yada labaru da 'yan boko haram ya ce rundunar sojan najeriya ta mai da hankali wajen tabbatar da diyocin najeriya ta hanyar murkuce 'yan boko haram a wani labarin kuma Wakilin sashen hausa a da magaram jamhuriyar nijar tamar abari ta aiko mana da rahoton cewa wata ƙungiyar taimakon waɗanda suke cikin halin takura a saboda tashe-tashen hankula da tarzoma ta Najeriya mai suna Victim of Violence Charity Foundation da Turanci ta kai wa 'yan gudun hijira da matsalar 'yan Boko Haram ta koro zuwa Nijar ziyara ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar Malam Suleiman Gumi inda ta bai wa 'yan gudun hijirar taimakon magunguna. Suleiman ciyaman na wannan ƙungiya ya bayyana mana dalilin zuwansu inda suka faro daga jihar Difa daga baya suka gangaro nan jihar da magaran. Muna da ta samun labarai kala-kala kan cewa akwai 'yan Najeriya da suke nan suna wahala akwai sun koma gida bancin sun zo duk dai jita-jita shine muka ce to bari mu zo mu gani da kanmu me ke faruwa da 'yan uwanmu da suka zo nan gurin wani hali suke ciki shine muka zo muka gani To ko ita wannan kungiya ta gwamnati ce? Wannan kungiyar dai ba ta gwamnati ba ce ba ta neman kuɗi ba ne ba kuma ta siyasa ba ce. Kawai dai mun kungiya ce ta taimaka ma mutanen da suka nakasa daga eh, fadace-fadacen da ke faruwa a duniya. To ko me yasa suka kawo musu magani maimakon abinci? Mun ga yara da yawa da ba su da lafiya. Mata labarin da suke gaya mana mata na mutuwa wurin haihuwa. saboda rashin eh, abin nan eh, asibiti tawagar ta tattauna da 'yan gudun hijira kowannen suka yi magana da shi ya ce in gida ta samu lafiya bukatar su kenan gida ta samu lafiya za su dawo kowannen su ya ce shi yana so ya koma gida Suma dai mata ba su yi kauran baka ba sun bayyana ma malama amina abba ɗaya daga cikin tawagar yadda suke ji da kuma yadda suke rayuwa da kuma irin matsalolin da suke fuskanta akwai wace sunanta hajira take gaya min ta ce matan suna wahala saboda yanayin haihuwa ba su samu su je ma musu awo suna da ciki kuma in suka tashi haihuwa haka suke haihuwa a wurin ba wani magani in wani complication ya zo haka kawai abin kawai suke zo na su kalla in kana da tsawon rai ka wahala ka tashi in kuma kwana ya kare haka sai ka ga mutu ta ce mata da yawa haka suka rasa ransu da yara a cikin wannan situation za mu je mu mu kawo maganin da zai taimaka musu kuma doctors za su su duba matan nan su koya ma ko inda za mu samu cikin matan ma tunda ba asibiti kusa ko za dan koya musu yadda za su karba haihuwa a taimaka musu yadda za su yi su karba haihuwa don a cikin kayan maganin ma da muka kai musu akwai kayan da ake kama cibiya in aka haifi yaro duk an nuna musu wannan 'yan gudun hijirar sun gamsu da wannan ziyara da kuma taimakon da wannan kungiya ta kawo musu sun kuma yi fatan a yi ƙoƙari a samar musu yadda za su yi su a gidajensu. Mun gode Tamar. Jiya Asabar ne kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta ƙungiyar Islamic State ko ISIS da cutar sankara kuma ya ce tilas a murkushe ƙungiyar a ƙasashen Iraq da Siriya domin daga waɗannan ƙasashen ƙungiyar ta faro. Mr. Carter ya wannan furicin ne a lokacin da yake ziyara a daular ƙasashen Larabawa. a zaman wani bangare na yunkurin shawo kan kasashen yankin gulf su taimaka wa iraq a fafatawa da take da 'yan kungiyar isis ya ce yana da muhimmanci ana da wata runduna mai karfi bayan an murkushe 'yan kungiyar isis din domin tabbatar kungiyar ba ta sake farfadowa ko kuma kunno kai ba ana sa ran kila shugaba barack obama na amurka wanda zai iske mr carter a birnin riyadh kasar saudi arabia ya nemi gudunmawa domin sake gina yankunan da suka lalace a iraq a sakamakon fafatawa da 'yan kungiyar isis Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar Siriya su goma sha biyu bayan wata 'yan ziyara da ya kai tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. Jiya Asabar fadar Papa Roma ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta bai wa iyalin musulmi guda uku da ya haɗa da yara shidda matsuguni a cikin fadar. sanarwa ta ce Papa Roma ya ɗauki wannan mataki domin nuna cewa fadar tana maraba da 'yan gudun hijira. Su waɗannan iyalan sun fito ne daga birane daban-daban guda uku a ƙasar Siriya. Dukkansu sun yi asarar gidajensu a saboda harin bama-bamai. Papa Roma Francis ya ce ya yanke shawarar kai su fadarsa a Rome a saboda dalilai na jin kai ne kurum ba domin siyasa ba. Papa Roma ya ɗauki wannan mataki a yayin da alamu ke nuni da cewa har yanzu waɗansu ƙasashen Turai suna ɗari-ɗarin barin 'yan gudun hijira shiga ƙasashensu. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dubban mutane a ƙasar Japan sun shafa rana ta uku a cibiyoyin kwashe mutane a yayin da jijjiga biyo bayan girgizar ƙasar ta girgiza tsibirin Kyushu da ke kudancin ƙasar. Akalla mutane 41 ne suka mutu. kusan dubu biyu kuma sun ji rauni tun ranar alhamis a sakamakon girgizar ƙasa girgizar ƙasar sun lalata gine-gine daga doji haka kuma sun haddasa kwararowar laka har da sa wani jirgin ƙasa gocewa da sanyin safiyar yau lahadi masu aikin ceto sun fuskanci rashin kyawun yanayi a ƙoƙarin ceton mutane da yawansu ya kai ɗari waɗanda suka rasa mafita a ƙarƙashin rusassun gine-gine. Dubban 'yan sanda da sojoji da jami'an kiwon lafiya da 'yan kwana-kwana da kuma masu aikin sa-kai ne suke yin wannan yunƙurin ceto da farfadowa, to amma kuma ruwan sama da iska mai ƙarfin gaske suna dagula wannan yunkuri da suke yi. Sanata Ted Cruz daga matsabar jihar Texas a nan Amurka yana ci gaba da takurawa Donald Trump, rikakken attajiran Amurka nan wanda ke kan gaba da yawan wakilai a ƙoƙarin neman jam'iyyarsa ta republican tsaye da shi ɗan takararta na shugaban ƙasa a zaben da za a watan nuwamba idan allah kai mu domin shi sanata ted cross ya lashe dukkan wakilai goma sha hudu na jihar wyoming a jiya asabar wajen babban taron jam'iyyar da aka yi haka kuma sanata cross ya kasance ɗan takarar da ke gan gaba a manyan tarurrukan kananan hukumomin jihar Wyoming a watan jiya a lokacin da ya samu wakilai tara daga cikin wato ya samu goyon bayan wakilai tara daga cikin wakilai goma sha biyu. Ko da yake ana iya cewa nasarar da Sanata Ted Cross ya samu jiya Asabar bai taka kara ya karya ba, to amma ya taimaka masa wajen kokarin hana Donald Trump samun jam'iyyar Republican ta da shi dan takara a zaben da za a watan Nuwamba idan Allah kai mu. Bisa lissafin da kamfanin dalancin labarun Associated Press ya yi, zuwa yanzu Senator Ted Cross yana da wakilai wato yana da goyon bayan wakilai 559, Donald Trump kuma yana da goyon bayan wakilai 742. Ɗan takara yana bukatar wakilai 1,037 kafin jam'iyya ta tsayar da shi a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa. Labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bari mu koma gefe mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. yau shirin yana cikin jamhuriyar chad ne domin a cikin satin da ta shige kasar ta yi zaɓen shugaban kasar ta kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara gutsuro muku game da wannan zaɓen yanzu kuma an yi zaɓe an gama don haka shirin zaɓe ko naɗi ya tattauna da wasu 'yan ƙasar domin jin yadda wannan zaɓe ya gudana kuma mun fara tattaunawa ne da takwaran aiki na wato sunusi muktar wani ɗan jarida a ƙasar ta chadi kuma na fara tambayansa ne ko me ake ciki game da sakamakon wannan zaɓe sakamakon nan gaskiya yanzu ba wani sakamako da za a iya cewa ga shi wanda a hukumance hukuma ta bayar sabida a tsarin munanan an yi zaɓe ran goma ga wata kuma sai ran ishirin da uku ga wata hukumar zaɓe za ta bada sakamako sakamako na farko kenan saboda haka har yanzu dai babu wani cikakken sakamako wanda mutum zai iya dogara da shi ya ce ga sakamako a yanzu haka to sai ne kuma da na ce masa kenan sakamakon zaɓe kan ɗauki lokaci kafin a fitar da shi nan ko ga amsar da ya bani eh yana ɗaukar lokaci a yadda wato a ƙarƙashin wato a ƙarƙashin sati na saba'in da hudu na kundin dokokin zaɓe ya cewa tsakanin daga ran da za a yi zaɓe zuwa ran da za a fara sakamako ya kamata a samu sati biyu hukumar zaɓe ta ba da eh, sakamako na wucin gadi sannan daga baya ita hukumar zaɓe ta ɗauki wannan sakamako na wucin gadi ta kai shi kotun kundin tsarin mulkin ƙasa su kuma a nan su karbi korafe-korafen sauran 'yan takara sannan kuma su ma su ba da ainihin sakamako su ma wato sati biyu ko kuma mako biyu kenan eh, in aka hada kaga kenan mako hudu kenan za a samu wato sakamako na dindindin. To Samsi, wani lokaci ne za a fara sauraron koke-koken 'yan takara? eh wato dokar wato da eh, lokacin da aka ware dan yan takara su kai korafe korafen su wato daga daga 24 da watan hudu na shekara ta 2016 zuwa 28 na watan hudu na na dai wannan shekara ta 2016 wato fa yar kenan wato washe garin ba da sakamakon zaben kenan har zuwa kwana biyar 'yan takara suke da don su kai korafe su a ainihin wato kotun tsarin mulki ta kasa to samusi batun fitowar masu jefa kuri'a shin jama'a sun fito kuwa? eh gaskiya zaben an fito mutane sun fito kansu da farfasa sun nuna wato zumuɗinsu sosai saboda ka san an jima ba a yi ba a yi zaɓuɓɓukan da manya-manyan 'yan adawa suka shiga ba to wannan karan ina ga shi ya sa mutane da sassafe karfe shida za ka zo ka samu rumfar zaɓe sama da mutum ɗari biyu sun yi layi kuma an ma karkasa rumfar zaɓe dai za a ga an karkasa gida biyar ko zuwa gida shida amma kowane layin tafi za ka samu akalla akwai mutum ɗari biyu a gaban ka, saboda haka mutane sun fito kwansu da kwarkwatan su sun kaɗa ƙuri'a ko wala Allah mai yiwuwa don wannan karan ana ganin kamar ah, manya-manyan ah, 'yan takara sun shigo cikin zaben ba kamar shekarun baya ba. sai dai kuma na tambaye shi batun tsaro nan ko ga hasken da sanusi ya kara muna. ka gaskiya tsaro an zuba jami'an tsaro a ko'ina musamman ana cikin garin jami'a kuma hamma a ainihin wato garuruka na waje wato jihohi mutane suna kira suna cewa gaskiya an dauki matakan tsaro ba ma 'yan sanda da jandarma ba hamma da sojoji na yaƙi za a ga sun yi jerin gwano kamar mota goma ko mota ashirin suna bi lungu-lungu suna duba su gani ko ana fargaban ko da wani su za su da hankali amma Allah ya taimake mu dai har aka yi fara zaben nan har aka kare shi lami lafiya babu inda aka ce gashi an samu matsala to tun ka ce ba a samu matsala ba da na so in ce maka kayayyakin zaɓe sun isa ruhunan zaɓe kenan kan kari ba korafi eh to eh to sai dai korafe korafe kawai can da can zaka ji an ce maimakon a fara karfe a fara zaben karfe shida wani rumfunan zaben ana kaiwa takwas wani lokaci ana kaiwa tara amma daidai wannan lokacin da ya kamata ayoyin da aka ware don a yi wannan zaben ko da an kai a makaradin to za a cika wannan ayoyin ko da daddare ne mutane in ka zo za ka yi zaɓe saboda haka dai ina ga babu dai wani korafi haka a gurin yan takara a yanzu haka. to duk da yake dai ba a bada sakamakon zaben ba ina kake jin hankalin masu jiyo kura a ya karkata tunda eh, akwai yan takara wurin goma sha. eh takara yan takara masa tuni wato yan takara goma sha hudu ne daga baya ɗayan ya janye ya ce masu goyon bayansa su zaɓi shugaba mai ci wato idris jadi itino ko kuma malam idi kamar yadda muke kiransa a nan sannan kuma akwai sai shi wato shi kanshi shugaba mai ci din da kuma ainihin salisu zabo shine madugun yan adawa shi ne yake da yan majalisa mafiya yawa bayan ita wato jam'iyya mai mulki saboda haka mafi yawa masu da ƙuri'a hankalin ya karkata ne a wajen wayannan mutane guda biyu wato shi shugaba idris debi hitno ah, shugaba mai ci da kuma madugun yan adawa sale zabo. amma shi ko mustapha ibrahim ahmed wani da ya jefa kuri'arsa a birnin injamena shi ma ya ba da zaben sai dai kuma ga korafin da ya yi idan saboda gaskiya mutanen mu ba ba yani ba wayewa kan me ma za a yi kaga kuri'a wadda za ta zo wadda ce mata ta zo figir din nan wadda ba tana da yawa kowanne a kwasu zaɓe ya samu mai zaɓen ma zai san me zai yi ba me ma zai nuna ya zai zaɓa ma babu kawai daidai yawanci a rinka daga ana cewa wannan ta taho ta zama sifili wannan ta zama tsayani ba ta da amfani za ka samu cikin dari uku sai ka samu kusan kwaya talatin arba'in wannan kawai ba ta da ma'ana an soke ta ita kuri'ar kenan to kana ganin suka dan jefa ɗin dai daga dai shugaba ne shi sai dai ke zagon nan dai gashi nan ana ta tafiya da su bi nan suna sama to kana ganin kenan ba a wayar da kan masu jefa kuri'a ba yadda ya dace wallahi wallahi ba ko kusa ko kusa ba a wayar ba wallahi sam sam da an wayar abu ba haka zai zo ba gaskiya ba a wayar ba sam sam wajen wayar kai sam sam babu kana tsaye sai ka ga babban mutum ko babban mace ta zo ko babban mutum ya ce wai wai wanne ne sai an bashi takarda ya ce wai wa zan a ina zan yi a wa zan zaba to ina magana haka aka yi dai abubuwan da yawa ya tafi haka gaskiya bai dace ba to laihin waye kake gani kana ganin laihin hukumar zabe ne ko ko dai su jami'i ko kuma su 'yan takara laifin hukumar zabe da su kansu masu masu 'yan takaran su kansu gaskiya da shi abin da ya dace ba gani da hukumar zaɓe da takarar duk gaskiya masu kuskure ne a wajen wannan ba wanda aka yi ma wani a aka dai a duba ga yadda ya dace a yi ga kuma yadda za a yi kamfan wannan gaskiya an rage sosai ba ba kaɗan ba. in talaka bar kuka a kuri'ar ka yancinka in ka riƙe makamanka ita za ta cece ka. talaka amma malam garba isa ya jefa kur'arsa kuma ya ce zaɓe tubarikalla sai dai kuskure irin na ɗan adam da ba a rasa ba eh to a yanzu da yadda muka cikin zaɓuɓɓukan da suka wuce da wanda aka yi na yanzu din na ganin yanzu din gaskiya an mutane su sosai kuma an yi zaɓe a cikin zaman lafiya ba wani tashin hankali ba kuma wani faɗa haka kuma ne abu da haka na wannan ba mutane sun fito sun yi zaɓe lafiya an yi an gama lafiya. To kayayyakin zaɓe sun isa wurin jihu kura kan kari yadda ya kamata? eh to jefa kuri'a din waɗansu ɓangaren akwai kurakurai a wani ɓangaren kuma ba waɗansu kurakurai musamman dai wajen da ni na jefa din ba wani tashin hankali ba wani kurakurai za ka zo ka tsarki wannan ɗinka ka je ka jefa ka zo ka saka a cikin wannan ba wani tashin hankali to amma a waɗansu ɓangaren waɗansu jihohi muna samun labarin cewa akwai an yi ɗan wani lokacin ba ba takardar jefawa in ta yi karanci wani wajen kuma ana cewa tun karfe goma zaɓe ya tsaya ba a kuma su kawo kayan aiki ba to zai wai na yin labaran. to ya ya matakan tsaro. eh to matakan tsaro ba ba ba problem akwai yan tsaro akwai kowa da kowa komai da komai an kawo sojoji an kawo polis an kawo dai ba nan ba ta wani bangaren ba wani ba wani matsala komai ya tafi daidai. to duk da ke kashi a yin zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana ba ka jin akwai wani abu da ya kamata a gyara idan an zo zaɓe na gaba akwai abubuwa da yawa da za a gyara akwai abubuwa da yawa da za a gyara kuma shi abun da ga ya kawo irin wannan shi dan adam a duk inda yake shi gajiyayye ne bai taɓa yin abu yadda ya kamata musamman kuma munan afirka saboda karancin kayan aiki da kuma fahimtar yadda abun yake da kuma yadda za a ko ya kaddar ma mutane din ma yana so lokaci to amma ba a yin sa akan lokacin da ya kamata sai ga an dauki wannan karamin lokaci kuma wanda ke mutane ba su fahimci kaga yanzu ni kaman lokacin da zan yi duki takarda da sai zabe a wajen da aka je aka kai mu zan je dauki takardar zabe din na farko din an samu cikas mutane da kawo din su iya ma tafiyar da wannan din ba sai dan tafi washe gari in sake dawowa tukuna tukuna aka kawo kwararru su ka duki takardar su kaga a irin wani abubuwa suna faruwa da yawa a wuraren zaɓuɓɓuka musamman a nan afirka kuma a nan a nan caji. to masu are duka da kuma nan yau shirin zai ɗiga aya a madadin bakin namu da suka hada da sanusi muktar da mustapha ibrahim ahmed da malam garba isa sai julie gresham wadda ta ba da umarni ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahoton rahotonmu na musamman Matsalar karancin man fetur ta yi kamari a wasu sassan Najeriya lamarin da ya janyo kuncin rayuwa wa al'umma. Najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen duniya da ke da albarkatun man fetur, sai dai a cikin 'yan watannin nan, ƙarancin man fetur a wasu sassan Najeriya ya sanya kayan masarufi yin tashin goron zabi, yayin da ma'aikata suka ɓige da takawa da ƙafa zuwa wuraren ayyukansu. A cewar wasu da nazanta da su, ƙarancin man fetur ya sanya wasu masu motoci share kwanaki a gidan mai, yayin da kuɗin sufuri ya tsawwala ta yadda masu ƙaramin ƙarfi suka shiga halin ni'yasu. Suna na Gama Emmanuel, kusan ta biyu kenan na fa gaskiya na da dan business center gallon daya don photocopy zan je saya mai dubu ɗaya da biyar dubu ɗaya da takwas ba tabba wani lokaci ma dubu biyu wani lokaci ma mu nema mu rasa sai mun je din fulani mu samu mai tun da aka yi fena mutum shiga wannan marsala ba sai moto kam na riga na je don moto kamar daɗi ne ma da da ka yi cinikin a rana wata wani lokaci dubu biyar dubu uku da ma yanzu wani rana mu ne naira ishirin. sunana lawan bala na basa gaskiya matsalan man fetur wannan ko da ɗan birni ko da kauye duk wanda yake najeriya ya riga ya ga abin ya kai inna lillahi ne wa inna ilaihi raju domin alal hakika akwai wayanda za ka gansu suna kan keke za su riƙe babban mota suna motar tana jan su domin su samu lift saboda babu man fetur so a dalilin haka wannan matsala ba matsala ba ne na karamin minista ya kamata shugaban kasa da kanshi ya shigo wannan matsalan kamar inda alhamdulillah ya yi magance matsala na wato abin da ya shafi security kuma muna da yakinin idan har ya tsaya akan abin da ya shafi man fetur ya zauna guri ɗaya fuskanci wannan matsalan a cikin kwanaki kaɗan da idan ubangiji zai magance wannan matsalan kwamishinan yaɗa labaran jihar plateau muhammad nazif ya ce gwamnatin jihar ta ɗauki matakan sauƙaƙa wa al'umma raɗaɗin inda da karancin man fetur din ya haddasa. Wannan ba matsala ba ce ta gwamnatin jihar Filato, domin gwamnatin jihar Filato ba ta samar da mai. Amma duk da haka a matsayinmu na gwamnati mu ma mun sa wa kanmu wani aiki duk wanda yake sauraron rediyon jihar filato zai dinga je duk man da ya shigo cikin jihar filato kullum muna ba da sanarwa an samu tirela kaza ga gidan man da za a kai don al'umma su san gidan man da aka kai in an kawo ɗin su isa can don neman man mun lura a kan cewa plateau tana ɗaya daga cikin jihohi da ake ba su da mai karanci domin ba ma wuce trailer biyar a rana muna da sana akwai cewa akwai motoci da suke hada baki da gidajen mai sai kaga karamar mota ta zo an cire kujerar baya ga baki daya an yi mishi wani sabon tanki inda zai dauki lita uku waɗansu ma sama da haka muna sane da irin wayannan kuma mun sanarwa da jami'an tsaro lalle lalle su kula da irin wayannan motoci suna nan magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. ka ga cikin lagos kuma ga batishin ga laina lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigugin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Binciken da na gudanar na nuni da cewa mafi yawan masu gidajen mai na saida wa 'yan kasuwan bayan fage da 'yan bumburutu musamman da dare duk da cewa hukumar tsaro ta haramta yin hakan. Duk kokarin da na yi don jin ta bakin shugaban dillalan man fetur a jihar Plateau ya ci tura. To sai dai shugaban hukumar kula da hada-hadar man fetur din a jihar Plateau Mr. Caesar Douglas ya shaida mun wasu hukunce-hukuncen da hukumar ke yi wa waɗanda ke saida man ba bisa ka'ida ba. In ka saida mai ba kan farashin gwamnati ba za mu rufe gidan man ka wata biyu za ka biya tara dubu dari in kuma kai ka karkata da mai mun kama ka za mu rufe gidan man ka da mu soke lasin ɗinka da ka biya naira dari biyu ko ga wani lita wanda ya ajiye mai bai saida ba shi zai biya tara miliyan biyu Shi wani mai sharhi kan lamura kici mai gwatawe ce, gwamnati ta yi duk mai yiwuwa don inganta rayuwar al'umma. Dole ne gwamnati ta kawo abin da ake kira palliative measures ko kuma ta kawo sauƙi a cikin tattalin arziki da jama'a suke fuskantar mawuyacin hali yanzu gwamnati dole ne ta sauƙaƙe tattalin arziki so da jama'a za su iya samu su sami sakewa idan aka yi hakan ina gani zai taimake mu sosai zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc you Ni fa na kasa samun wani haɗaɗɗen shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani. La, kina ina sashen Hausa na murya Amurka ya fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara ɗaya. yau da gobe shirin matasa. Sosai kuwa yau da gobe shirin matasa daga litinin zuwa juma'a daga karhe hudu da rabi zuwa biyar agogon Najeriya da Nijar. Ci gaba da bayani. Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewan ma'aurata, tarbiyyar 'ya'ya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter. lallai zan fara saurare kuwa. Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa za ki iya kama mu ta rediyo a kan mitoci 22 da 25 da 16 kowace la'asar daga karhe 4 da rabi zuwa biyar ko kuma ta intanet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM a Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar. Yau da gobe shirin matasa daga VOA. 'Yan wasan wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba kafin rufe shirin namu na yanzu bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya daraktan yada labarun ma'aikatar tsaron najeriya brigadier general rabi abubakar ya ce rundunar sojan najeriya tana ci gaba da fafatawa domin daƙile ta'addanci kuma babu abin da zai hana ta ceton dukkan farar hula ciki har da 'yan mata 'yan makarantar Chibok da 'yan ƙungiyar Boko Haram suka sace. General Raba Abubakar ya wannan furicin ne a wata hira da muryar Amurka. Ya ce rundunar soja ba ta yi watsi da yunkurin gano 'yan matan da suka bace domin a maida su ga iyayensu ba. Jiya Asabar ne kuma Sakataren Tsaron Amurka Ash Carter ya kwatanta ƙungiyar Islamic State ko ISIS da cutar sankara kuma ya ce tilas murkushe murƙushe ƙungiyar a ƙasashen Iraq da kuma Syria, domin daga waɗannan ƙasashe ƙungiyar ta faro. Mr. Carter ya wannan furicin ne a lokacin da yake ziyara a daular ƙasashen Larabawa a zaman wani ɓangare na yunƙurin shawo kan ƙasashen yankin golf. su taimakawa Iraq a fafata da take da 'yan kungiyar ISIS. Ya ce yana da muhimmanci ana da wata runduna mai ƙarfi bayan an murkushe 'yan kungiyar ISIS din, domin tabbatar kungiyar bata sake farfadowa ko kuma kunno kai ba. Papa Roma Francis ya koma fadarsa a birnin Rome da 'yan gudun hijirar Siriya su goma sha biyar bayan wata 'yan ziyara da ya kai tsibirin Lesbos na ƙasar Girka. Jiya Asabar fadar Papa Roman ta tabbatar a wata sanarwa cewa fadar za ta bai wa iyalin musulmi guda uku da ya haɗa da yara shidda matsuguni a cikin fadar. Sanarwar ta ce Papa Roma ya ɗauki wannan mataki ne domin nuna cewa fadar tana maraba da 'yan gudun hijira. Papa Roma ya ce ya yanke shawarar kai su fadarsa a rom a saboda dalilai na jin kai ne kurum amma kuma ba domin siyasa ba. Da takaitattun labaran muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka, ni da Hashin Gumel nake cewa mu huta lafiya. Salamu alaikum.